Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Daukar ƙananan yara su tashi a gaban waɗansu da ba iyayen haihuwarsu ba ne ba wani bakon abu ba ne a ƙasashen nahiyar Afirka, inda sau tari iyaye kan nema wa 'ya'yansu mata 'yar ɗaki da za ta taimake su reno ko ƙananan ayyuka ko aika a cikin gida. Sai dai wannan al'ada tana jefa yara da dama cikin mawuyacin halin rayuwa, sabili da cin zarafinsu da ake yi a gidan da aka ɗauke su, da ke kai ga raunata su a waɗansu lokuta ma har da rasa rai. Shirin domin iyali ya haska fitila a kan wannan lamari a wannan rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Ƙungiyoyin da ke yaƙi da cin zarafin mata da 'yan mata sun sha alwashin ci gaba da fafutukar samarwa waɗanda aka ci mutuncinsu 'yancinsu ta hanyar tabbatar da hukunci kan masu aikata laifi. Gamayyan ƙungiyoyin sun ɗauki wannan mataki ne bayan mutuwar wata yarinya mai suna Margaret Joshua, wace uwar gidanta mai suna Madanne Maka cuku? 'yar asalin jihar Enugu ta yi sanadin rasa rayuwarta. Margaret Joshua mai shekaru goma sha ɗaya wace 'yar asalin jihar Kebbi ne, da ita da iyalanta sun fada yanayin tashin hankalin 'yan bindiga ta kuma samu kanta a hannun madan maka ciku, jami'ar da ke aiki a cibiyar binciken kwayoyin cututtuka ta ƙasa da ke Kebom a jihar Filato. Madam Roda Istifanus Sadus mamba ce a ƙungiyar lauyoyi mata a reshen jihar Filato ta ce sun samu labarin cin zarafi wa Margaret ne daga wani bawan Allah da ya ceto ta. wannan abin ya zama mana a a nan kamar ya zama kamar wutan dare ne da yake ke gama gari misali akan wannan yarinya margaret inusa din nan kira muka samu daga wani dan mutum dan najeriya wanda yake da kishin ganin cewa a kare hakkin biladama shi ne ya kirawo mu ya kira chairperson dina sai muka garzaya muka tafi wannan wuri inda ake kira kevin inda muka tarar cewa wani mutum ne bawan allah wanda ya tsinco yarinyar nan a bacin an mata eh, rashin mutunci an kona ta da wuta duwawunta da matancinta gaba ɗaya ya riga ya konu da wuta sannan ga kuma duka da aka dinga mata waɗansu taɓo suna nan ba su riga sun kare ba waɗansu kuma sun riga sun nuna shine mutumin ne ya sun ciwo yarinyar nan shine ya kaita ya kaita wurin hukuma daga nan ya kaita asibiti sannan daga nan a asibitin da aka je da ita ɗin da yake eh, asibiti ne mai zaman kanta karamar asibiti ne suka ga cewa ba za su iya ba sai suka ɗauko yarinyar suka kai ta wato babban asibiti wato jut to a ne aka mata jinya amma kuma bata bata rayu ba sannan ita wannan mata da ta nuna mata rashin mutunci matan nan da bacin ta san cewa yarinyar nan ta riga ta konu haka bata ɗauki yarinyar nan ta kai ta asibiti ba wai akan tana da hujjan cewa ita yaranta kanana ne ba wanda zai lura mata da yara wanda tana iya ta aje yaran nan ko a makwabta ta ɗauki ya baiwan Allah nan ta kai asibiti amma bata yi hakan nan ba to shine wannan abu ya zo ya zama to wannan shine da na Margaret Inusa shi ɗaya dai kawai ya zama da yake shi ya kai ga har eh, rashin rai shine kawai amma muna fama da irin wa'innan sosai muna fama da su to abin ne ya zama da yawa so mu muna kira ne ga mutane da kuma gwamnati idan an samu irin wa'annan mutane masu cin zalin yara especially a san abin da irin hukunci da za a musu na sanani hukumar da ke kwatan ma 'yan adam su ta human rights commission ta bakin jami'arta a jihar plateau madam grace palm ta ce tsakanin watan janairun shekara ta 2022 zuwa watan oktoba sun sami ƙorafe-ƙorafen cin zarafin mata da yara fiye da 600 da cases din da yawa daga January zuwa Oktoba ba mu kirga na November ba tukuna 600 and something ne. Dari shida da wani abu. To, ɗari biyu daga ciki na cin zarafin yara, ɗari biyu daga ciki cin zarafin mata, sauran kuma irin cin zarafin mutane dai. To, na yara ɗin nan, na gaya miki cewa ko na dukan yara, ko na eh, hana eh, tura yara makaranta, duk waɗannan ma fa eh, laifi ne fa. gara iyaye su sani ko a lokacin makaranta sai ka ga yara ko suna talla ko sun je suna ɗauka wani abu tuna eh, tura wilbaro da su wane ne duk wannan ma laifi ne kayi ma yaran nan sannan kuma hana yara abinci wannan ma laifi ne aka yi ma yara akwai wani fada yaro ya ɗauki dutse ne ko irin yara suna wasa a waje sai ya ɗauki dutse sai ya scratching ya ɗan goge ɗan mota jikin motan baban shi shikenan baban ya kama yaron nan da duka har ya yanka mishi yatsa eh, guda a kan cewa yaro ya scratching mishi mota to wannan an kai har kotu aka bashi wata shida yan angon duka sun fito sun gan lokacin da aka ɗauka sun muka ce musu to kun gani kenan zai je wata shida a kurkutu in kuma wani ya taba ya yi haka akwai doka yanzu da ya kare yara amma mun riga mun ce yanzu fa ba za mu yadda ba don mun ga yara wahalan da yara suna sha yayi yawa so iyaye fa gaske gara su ji idan muka dubi abin da ya faru kwanan na na ita wannan da muke magana da aka kona ta har gashi nan yi sanadin rayuwanta da wata da kwanakin cikin kwanakin na aka kama a ta wajen rikos ne ko ina ne inda aka kulle ta ko za ki kara bayani sannan kuma wani takamaiman mataki yanzu kuke dauka akan wayannan da, da da kuka samu duka ukun nan da aka yi kusan rana daya daya aka yi na Margaret ranar Monday muna nan ma wani jarida sun zo suna mana magana cewa me ya faru sai kawai sai ga an shigo kuma na, na maganan wanda aka hana ta abinci ana kulle ta sai kuma muna magana sai ga phone kuma cewa mu zo ku yanzu yanzu nan ga wata kuma da ake ta mata duka yanzu an fasa mata ido a sai ido ma bai fasu ba da muka je mun ga da idon yayi ja so mun ɗauke ta mun kai ta asibiti sannan kuma mun aje ta a wani gidan da ake taimaka mana aje irin yaran nan kafin mu gama a gama case din maza kuma muka je da muka je police station aka ba mu police guda biyu mun je mun ɗauki ɗayan na request din ma an ɗauke ta tana police station ranan Eh, ɗayan ma na rukuba ɗin ita ma tana wurin polis eh, so yanzu muna bi ne mu tabbatar cewa polis sun kai su kotu Ita ma jami'ar da ke aiki da kungiyar rafa da ke aikin kwato wa jama'a haƙƙinsu Madam Jummai Madaki ta ce suna wayar wa jama'a kai ne kansu kai rahoton duk wani nau'in cin zarafi da suka fuskanta ga hukumomi. Akwai social welfare local government kowane welfare unit akwai dex abin da muke cewa dex officer gender dex officer nan za su reporting za su kai wannan karan kuma muna rokan kamar sarakuna yanzu muna kan magana a kan sarakuna abin wajen zaman su palace nasu ya zama inda mace ko namiji ma zai iya ya shiga ya ce ga damuwa na inda ya churches ne kowane za a samu irin wannan kowa a samu a wannan wajen ba sai gini bane zan ya ɗauki waya in ce ga damuwan da nake ciki shi muke kira gender desk so kowa zai iya kowa ya gani kowa ya faɗa ma wani. Tuni dai hukumar 'yan sanda a jihar Filato ta damƙe madam wa ciku, don gurfanar da ita a gaban kuliya. A daidai lokacin da ƙungiyar mata 'yan jarida a jihar Filato ta lashi takobin bin diddigin mutuwar Margaret da sauran waɗanda aka ci zarafinsu. Madam Nenedun ita ce shugaban ƙungiyar 'yan jarida mata a jihar Filato. Mu ba hukuma ba ne, ba za mu iya mu hukunta mutum ba, amma za mu iya mu yada labarin nan gwamnati su ji hukuma su ji kuma banda ma haka idan abu ya same mace ko yarinya ko abu ya same ki kin rasa wanda zaki kira ko kuwa kina jin tsoro zaki iya ki zo wurin mu in kin zo wurin na watch za mu mun gano kan magana za mu iya mu rike hannunki tare da ke mu tafi wurin hukuma wurin police station charge office kenan a je a kai kara idan ka yi shiru ba ka yi magana ba ba wanda zai sani ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto da ma'aikatar mata ta jihar Plateau bata samu zarafin maida mun martani kan matakan da take dauka ba duk da kiraye-kiraye da na yi wa manyan jami'an ma'aikatar To a gaida Zainab nan gaba a shirin za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka da kuma gudunmowar da ɗaiɗaikun jama'a za su iya badawa na shawo kan wannan lamari. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Zainab Babaji da taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada a manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muka taɓo a shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. In ko ka in in yi shuru ko in yi magana.